a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna Muktasar al-Asbari wanda fadilatu Sheikh al Abdurrahman al-Asbari ya rubuta littafi wanda yake magana dangane da abin da ya shafi ayyukan ibada musamman abubuwa na farko abin da ya shafi sarki da sallah da kuma yadda mutum zai kinsa kansa a cikin waɗannan ayyuka. idan ba manta ba a darasin mu na baya mun yi magana ko mun fara kafa tubalin magana akan cewa idan mutum yana sallah tare da liman sai liman ya yi rafkanwa to abin da zai yi wa liman din shine ya masa subhanallah ya masa tasbihi kamar yadda malam yake wa idza sahal imamu fi naqtin aw ziyada bihi al-ma'mum wato wanda yake bayan liman sai masa tasbihi domin liman ya gane cewa ya yi kuskure don a gyara yana iya yi wa kuskuren da ya yi ƙari ne ko rage don a yi sujadan kabiliya ko bahiya a yau darasinmu na ashirin da tara insha Allah za mu tashi daga inda mala yake cewa za idza ima imamuka mai rakatai idan limamin ka yi raka'a biyu sai ya miƙe ba tare da ya zauna ba to fasabbih bihi kai masa tasbihi domin ya dawo ya zauna ya yi zaman tafiya saboda haka damuwan duniya tana iya kwasan liman idan ya zo maimakon ya zauna ya yi tafiya kawai sai ya rike ba tare da ya zauna ba ya dauka cewa ko yana raka'a ta farko ne ko yana raka'a ta uku ko kuma ma ya gwada masa cewa kamar ya riga ya zauna saboda haka kai da kake bayan liman sai kai masa tasbihi fa in fara al-arda ya yace idan ya rabu da kasa ya miƙe to ka bi shi inda da mafiya yawa inda ake samun rafkanuwa za ka samu su wanda suke koyi da liman da ma'ana suna tsayawa kamar yadda ya kamata in lokacin zama ne za a zauna a yi kai ya liman ya manta ya leke za ka samu na bayan su kuma zama za su zama za su yi zai yi wahala ka ga ya leke sai dai in wanda yake ganin liman ya riga ya ta'allaka da liman ba ruwansa ko ma menene liman yake yi shi kenan amma mutane da yawa zama za su yi tun da lokacin zama ne to da liman yayi wannan kuskure aka yi maka tasbihi sai bai dawo ba to ya za ka yi shine ma yake cewa idan liman yayi wannan waye ne ke inda ya kamata ya zaman ta giya bai zauna ba sai ya miƙe bayan an masa tasbihin ya ce to ka bi shi ka bi shi don ba za ka zauna ka ce kai bari kai ta giyanka ba tun da liman bai yi ba ka bi shi to amma akwai inda za a samu sabani wa in jalasa bil ula aw bi salisa idan aka yi raka'a ta farko tare da liman maimakon liman ya miƙe kawo raka'a ta biyu sai ya zauna ya ta giya a inda yake ba wajen ta giya bane to malam ya anan a nan ba za ka zauna kai ta giya ba kai dai ka ke ka jira ga sai to Wani waje yana da ɗan abin nan dole sai an gaya an bambanta haka ma idan ne mai raka a ta uku maimakon ya miƙe kai ya zauna ya ta giya a inda ba wajen ta giya ba ne kai kuma already ka riga ka miƙe to ka ga kada ka dawo don saboda zai yi ta giyan ne bisa kuskure ko da an masa subhanallahi bai gyara ba sai dai inda ake samun matsala shine wani lokaci liman ya zan akwai matsala a cikin sallah musamman in raka'a ta uku ce mai yiwa ta biyu ta lalace yana son ya mai da ta uku ta biyu kun ga tunda ba magana a cikin sallah ba yadda za a iya sanar da mutane ko idan suka nuna tasbihi zai ce kai raka'a ne ba ta lalace wannan ita ce ta biyu saboda haka kowa ya zauna ya ta giya a cikin sallah ba zai yi ba to inda ake samun sabani kenan akwai inda liman zai yi wani abu kai kuma kai wani abu ba. saboda kuskure in ya daga baya bayan idan da sallar to sai a tambayi juna kowa ya yi bayani a ga wane ne yake daidai wanda yake kan kuskure zai ya fi bajiya sun yi gyara sallar baya ina dunkule mala ya idan liman ya zauna a raka'a ta farko ko ta uku to ka kun wala ta jine ma'ahu ka miƙe ba za ka zauna tare da shi ba wa in sajada wahidatan idan liman yayi sujada daya a cikin guda biyu wa taraka saniya ya manta da yi sujada ta biyu ba fa sabbih bihi nan ma kai masa tasbihi cewa ba akwai sauran sujada guda daya yayi sujada daya da ya dago kawai sai ya miƙe abinsa kaga sauran mutane suna zaune kenan sauran kujeran guda daya bai yi ba shi ne malai ce wala ta kuma abu ba za ka miƙe tare da shi ba ba za ka miƙe tare da shi ba to za ka yi wannan sujadar da ta rage ko ba za ka yi ba eh ya ce wala ta jilin ma a wala ta kuma abu ba za ka miƙe tare da shi ba illa an fa aka da ruku'i ba ba abu sai dai idan ka ji tsoron ka da yi ruku'a to sai ka bi shi فلا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في راحلة sai dai duk inda ya zauna ya yi ya kai kuma miƙewa za ka yi kaza saboda ne saboda wannan raka'an da ba a yi sujada guda ɗayan nan ba an je ba da ita to wannan sallah ta riga ta zama dagule eh an zo an yi raka'a ta farko ko ta biyu mu dauka cewa an yi raka'a ta biyu da aka yi raka'a ta biyu sujada ta biyu kai liman ya tsallake bai ba sai ya miƙe kai masa tasbihi maimakon ya dawo sai bai dawo ba sai ka ji kawai ya kama karatun fatiha ko kuma da yake in sallah za a ce ko asar karatu a goye ne sai ka ji to wannan ba ga dukkan alamu fatiha ya kama in an yi wasa zai yi ruku to aka ce wannan sujadan da liman bai yi ba tun da bai yi ba kai ma kai ka sai ka miƙe ka bi limaninka amma kuma wannan raka'a ba za ka yi lissafi da ita ba saboda haka idan kun yi raka'a ta uku a wajen liman raka'a ta uku ne kai kuma a wajen raka'a ta biyu idan kun yi raka'a ta hudu a wajen liman raka'a ta hudu ne kai kuma a wajen ka ta uku ce saboda haka lokacin da liman ya zauna yayi yana tayya kai kuma kai ka ke ka kawo daya to malamai da dama sun ta maganganu akan wannan sallah don saboda ne saboda ka'idan innama su ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman ya koyi da shi ne an kauce liman yana wani abu kai kana wani abu sannan akwai kuma inda aka ce idan liman ya yi dole ne kai ma kai to ta ya ce san bai duk cikin sallah gaba daya idan liman ya yi dole ne kai inda za ku bambanta kawai sai dai wajen ka'idan liman ya yi raka'a ta hudu maimakon ya yi tahiya ya sallama sai kawai ko ga ya miƙe zai kawo ta biyar kuka ka tasbihi bai dawo ba to nan ne wasu malamai suke ganin kai in ka tabbatar kari za a yi to ka zauna to amma inda muskilan take idan ya idan ta tsalla, ya yi sallama ya ce to a cikin rakawoyin nan guda ɗaya ta lalace ya sa na kawo ɗaya don in gyara to kai kuma ya za ka yi wato duk da kasancewa karshen sallah ke wanda ana ganin in aka tashi za a kawo raka ta biyar raka ta biyar ce zahiri to idan a cikin hudun baya a wajen liman ɗaya ta lalace kaga da manzo ne kawo ta biyar don ya gyara to kai kuma baka yi ta biyar din ba ka zauna ka masa tasbihi bai dawo ba ya ci gaba da sallar da kai baka bi shi ba an yi sallama ya ce guda ɗaya an samu matsala shi ya yi wannan to kai ya za ka gyara sallar ka da zai zai so sarata da wani zauna da ta ya har ya ce da zauna ya ya kamar yara ai harka ta hudu zai iya yi wa ya zauna ya yi ta iya bayan ya yi ta iya zai sallama sai ya tuna guda ɗaya ba ta lalace sai ya miƙe ai tun da dukkan saraukan ma ne akwai wanda ke kuma in ya zo ta hudu maimakon ya zauna ba zai zauna ba sai ya miƙe kaga nan ma za a samu kafani don mutanen baya su suna ganin ta hudu ne za su masu subhanallahi duk da haka abin da yake nufi idan ya yi raka ta hudu ya zauna ya yi dayya aika dukkan alamun sallama bai to sai ya miƙe kace maka subhanallah tun ga dukkan alamu a wajen ka kai tsaka da biyar zai sai liman ya ki dawo aka cika sallah haka kai baka ji shi ba sai da aka yi da sallah sai ya ce ai guda ɗaya ne ka lalace to me yasa maka ka tambaya to me yasa ka zauna kai ta iya zai ce rabbanuwa ne mantawa na yi halin da sallama sai na tuna ya sa sai na miki. to ka ga nan baka da inda za ka dafa ko kuma da aka yi raka'a da hudu abinda kowa yake tsammani za a zauna a yi tahiya a yi sallama sai ne ya yake zama sai ya miƙe nan ba za ka masa subhanallahi ba za ka masa don saboda kima a zahirance kuskure ne me yiwa ma inda an ba da damar magana wani zai ce sallah ba ta cika to da zauna ya yi tafiya ba sai ya miƙe haka maka subhanallah lafiya gida wa? kai kuma baka bi shi ba kana ganin kari ne ka zauna ka yi kai tafiya kana jiran sa da ya zo ya yi tafiya ya yi sallama sai ya ce muku to ai a cikin sallan na akwai a guda ne da ta lalace ya za su gaya ban zauna na tafiya ba ya sa ne ke kawai na kawo ta biyar tunda mun yi jefa da wancan ta biyar sun gita ce ta hudu to ya za ka yi tunda ya riga an gama sallah ka tashi kai ka gyara naka kenan ka sake kabbara na rama ka kawo raka'a alhali a cikin bayan ka saba masa ya za wannan bayani na ƙarshe wasu malamai suka ce al'aslan shine duk abin da liman ya yi a cikin sallah na kuskure kai masa tasbihi idan kai masa tasbihi bai faɗaka ba ya ci gaba da yin abin da zai yi to ya fi maka sauki zaman karshe dai a ce za a yi kabiliya ne ko za a yi ba'diya ko in ma kabiliya ne ba a samu dama ba sai aka yi sallama to nan kuna da damar ku yi magana ai kaza ne ba da kaza da kaza to haka ne idan limamin ya gane abin da za a yi sai ya yi in bai gane ba sai ya ce to to yanzu ya za mu yi kenan ai ku ne tunda damar mutum ya yi ya fatiha da dan kulhuwa za a iya saki iman.

wala Allah ba ta gwada cewa eh sallar ta yi ko kuma a ce a'a sai kun kawo wani ka'a guda sannan kuma sai ku zo ku yi kabliya ko ku yi bahiya to sai a zo a samu sauran wanda suka rage sai a faɗa musu sai a zo a sake wannan raka'a guda din ne ko a yi kabliya ko ba wanda kuma ya riga ya tafi bai san me ake ciki ba wannan ana kyautu ga san Allah tabaraka wa ta'ala zai masa rangwame wannan yana daga cikin saukin musulunci Allah ya samu dace domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya raka a biyu sallama ya fito har yake da gidansa ya fito waɗansu sun kama hanya sun tafi abin da ya tsaya haka tunatar da shi da sauran rakoyi guda biyu da ya koma da waɗansu ne ya koma ya je tikita bayan ya yi tikita ya yi sujada shike nan sauran waɗancan ma ba san me aka yi ba saboda haka ba a cewa a je kasuwa ko a je abin nan a yi kuwa ko a rike lafiya a ce to duk wanda ya sallan kaza tare da mu ya dawo a wanda suke abin da masallaci to fa an samu matsala bismillah bismillah wanda ya tafi ya riga ya tafi a kyale shi kawai wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne ne jin kai na'am ina ba kai wa dai kai amma kuma ba ka ne Eh, eh wanda ya samu labari cewa ga shi na yi kuskure ya sa abin nan shike na sai ya aiki da hukuncin sa ko da inda yake duk da kaga ba zai jawo yana neman limamin ba eh daga kan inda yake sai kokari ya gyara in kuma bai samu labari ba ke nan tasha illa an ruku aqada ruku'ihi fatba'ahu wala la tajlis da dhalika ma la fi thaniyatin wa wala fi rabi'a fa idza sallama fa bi rak'atan idan liman ya yi sallama sai dai ka miƙe ka kawo raka'a guda ukura badalan raka raka'atin lati algaitaha baniyan maimakon raka'an da ka jefar da ita kana da gini tunda an samu kuskure kai kana ganin kuskure ne liman bai su gida guda ɗaya ba to raka'an ta lalace shi liman yayi lissafi cewa nasa daidai ne yi ta ya yi sallama kai kuma a wajen ka ba daidai bane ka jefar da wancan saboda haka yi sallama kai kana da sauran raka'a guda kenan tunda ɗaya daga cikin an samu kuskure sai ka dace wa tasbiru qabla salam sai kai sujada qabliya saboda kurakuran da aka samu fa in kuntum jama'atan idan kun kasance jama'a ne masu yawa fal afdalu lakum abin da yafi gare ku an tukadimu wahidan sai ku gabatar da wani yutimmu bikum wanda zai cika muku to za a ya gabatar da wani eh bai ma amma ba tasbihi bai dawo ba sai ya cika sallah sai ya yi sallama ko kuma kuna ganin an manta sujada guda daya sai aka ce to ku gabatar da wani ya cika muku sallah a yi limamai guda biyu ke daya za a yi alhali ga masafar malikiya aka ce liman raki bi maka na daki ya zo ya ja sallah to wani limami ba zai zo a wajen kuma ya ja sallah ba saboda gudun fitina yanzu wasu daga cikin su suke da fahimtar cewa in an yi sallah in liman raki ya sallah na jami'i to haramun ne kuma wani ya zo ya yi bayan sai dai kowa ya yi nasu daban-daban saboda ne saboda gudun fitina kuma abinda malamai suka yi karin bayani suka ce akwai fitina wannan dole ne a kauce haramun ne amma babu fitina ike nan limai ya zo ya tsaya ya yi sallah kamar yadda muka yi sallah su ba su sun makara sai zo su ce mu tashi ko kuma su wuce ba zai yi ba sai dai su je can baya in masallacin ya kasa sai dai su je wuce domin haka ba da dama a yi wannan to sai ya ce jam'i barkatai wani ma sai ya zauna ya san tun lokacin da ya tashi kawai zai samu limamin baya baya yi sallah ba da shi yasa sai aka hana wannan amma in az zai zama akwai fitina to ku tashi ku ba mu waje ba za mu tashi ba aka kama doke doke to haramun ne in dai liman ya riga ya yi sallah to duk wanda ya zo sai dai ya lafa daban amma babu fitina sai dai a je can baya ko a je wajen masallaci amma aka ce masallacin da babu liman ratibe to shi kenan kowa ya zo bismillah kowa ya zo bismillah sai gabatar da ɗaya daga cikin su sai su gabatar da ɗaya da cikin su ina fata an gane to alhamdulillah yanzu ko tashan mota ne ma kaje za ka samu masallatan suna da limaman su ranubai to ga in ba da dura ba idan limamin su zati biyar da ya sallah sai dai kai ka zai a gefe ko ka je ka samu wata musalla in kasaru kake yi su suna cika sallah mai yawa ba za su ba ku dama ku ja sallah ba ko masu kasaru to sai ku gane ku ku yi ko kuma ku je musalla ku yi kasaru duk wannan ana yi ne don a kauce wa fitina musulunci baya son fitina wa tabo fitina dan tusaiban alladhina zalamu minkum khassa a ji tsoron fitina wanda idan ta tashi to wanda bai ji ba bai gani ba ma za ta yi shafar sa sai garan mutane ya baci kafin a gyara kuma za a ɗauki lokaci Allah ya kyauta wa idza zada al-imamu sajdatan salisa to idan saboda rudani ko shakka ko kuma wa, sai liman ya ƙara sujada ta uku da aka yi sujada ta farko aka zauna aka yi ta biyu aka zauna sai ya sake ƙara ta uku aka ce fa bi bi kai ta bi ka ce subhanallah wala tasjud ma'ahu ba za ka yi sujada tare da shi ba da za ka yi sujada tare da shi ba wa idza qama al imam ila khamisa to anan tun da shi yayi an samu kuskure kuma ka tabbatar cewa wannan kuskure ne ko za akwai abin da za ka iya gane cewa an samu matsala a ciki yanzu kamar raka'a yana da wahala ka gane cewa an samu matsala an jefa da ita amma ilimin ya yi sujada ta farko kuka bi shi ya dago ya yi sujada ta biyu ya dago sai ya yi ta uku sai kuka gibinsa da aka idan ka sallah sai yake a cikin sujada guda ne ya samu kuskure ne ke yasa yayi kau za a karba eh za ka ba ba za ka ba ba za a ba ba domin saboda ne saboda kuskure a cikin sujada sai dai kawai da liman ya kunkuya bai kafa goshinsa ba sai ya menene za mu ce sai ya shanke makokinsu da kaza bai kama goshi ba bai kama hanci ba to kaga wannan kuma ya zama shegantaka ko kuma bai da hankali Juma yadda za a yi limamin ku yana muku sallah ya sun ya ce Allahu akbar zai yi sujada in kuma ya je sai ya ki tsotanawa sai ya tsaya a haka don kawai ga daren da zai karo ta uku ba kaga ba zai yi ba to shi yasa aka ce akwai inda zaka gane cewa idan liman ya kara gaskiya kuskure ne babu yadda za a ya kara yanzu kaman ƙara ruku'u da yi ruku'u guda ɗaya ya miƙe sami Allahu liman hamida zai je rabbana wa lakal hamdu sai ya manta sai ya sake ruku'u ba za ka bi shi ba dun kuskure ne yi. kuma bayan sallah da ya sai ce muku wannan ruku'un da ya na farko ba ta yi ba to sai ina ne za a ce ba ta yi ba a ai da na yi ruku'u din ban yi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bane shi yasa sai na ga ya kamata in sake ya kamata a barke ci gaba da limanci saboda ya yi rukuku guda biyu saboda haka duk wanda ya kara rukuku na biyu a zahirance wannan zai ba za a bi shi ba haka ma wanda ya kara sujada ta uku wannan ma ba za a bi shi ba lalle hakika kuskure ne zahiri ba za ka bi shi ba sai ka bar ya yi ruku'unsa ya dago ko ya yi sujadansa ya dago ya yi kari kenan bayan an yi sallama to akramaka Allah ya liman ruku'un na ba biyu kai kuma ba yadda za a yi ta farko ta lalace to ne za mu yi diya za mu yi sai diya kuma kai dole ka biyu saboda ne saboda limanin ka ne eh, saboda limanin ka ne kamar yadda yake kai ma an kai kuskure kuskuren da bai kara ya karya ba ya ɗauke maka ko da ko daga gaba ka baki labari Bin liman ba zai sallama ya ce to jama'a a cikin ku akwai wanda ya rafkanuwa don mu san me za mu yi a ba haka aka ce ya dauke maka kawai sai dai idan ka bar abin da yake yana da muhimmanci ainihin wanda liman ba zai iya dauke maka ba To wannan bayan an yi sallama sai kai kokari ka gyara kamar wanne kamar lokacin da aka yi ruku'a kai baka yi ba ko lokacin da aka yi sujada ta farko ko ta biyu kai baka yi ba To wannan liman ba zai iya dauke maka ba lokacin da liman ya yi sallama to kai sai ka tashi kawar ka a guda tunda kai ka samu matsala a raka abu da ka wannan ba ruwan lima sannan sai kai suke da gaba amma in dan kankanin abu ne wannan liman yana iya dauke maka saboda haka duk limamin da ya kara ruku'a ko sujada ba za a ji shi ba wala tasjud ma'ahu ba za ka yi sujada tare da shi ba na'am za su tafi a lulluwa ne ba alal alif a cikin bayanan da ka bayar. Na'am. Limamin ka yi kawai da san hukunci ne ya. Eh. Idan aka sallama ne abin da za ka kasance kan ruwan sallah da kuma a Eh to abin da kamata ya tambaya me ya faru a ciki? Me ya faru limamin? Eh? Ya yi mutum da biyu. Eh, idan ya yi sujada ya eh, yi ruku'u biyu ko ya yi sujada biyu kaga wannan eh, sujada uku kaga wannan zahiri kari ne wanda yake babu yadda za a yi zo ya ce ai ya samu kuskure ne a can baya to lokacin da aka yi sallama za ku yi masa bayani bayani za ku yi masa cewa lallai ruku'un nan da ya guda biyu ne ko sujadan nan da ya guda uku ne ɗaya kari ne idan ya gamsu sai ku yi sujadan ba'adiyya shi nan sallah ta gyaru ya so nan gaba kuma zai ku tanye da za ku yawa shi ne ya wuce tare da gaske amma in bai gamsu ba to inda matsalar take kenan in bai gamsu ba tun da yayi kare to kai aka ce da ka gane karin sai kai su da ba'adiyya su kuma ka gane shi da Allah ba amma ka ga nan gaba kuma ka san matakin da za ka abin nan wannan wanda aka gane shi amma muna magana da farko mun fara magana kan wanda ba za a iya gane ba shine kamar da ya raka a kudu sai ya miƙe zai kawo ta biyar aka yi maka subhanallahi ya ki dawowa to kaga dole zai jefa ka cikin taraddadi zai jefa ka cikin taraddadi to kai da kake jin ka da yayi idan da sallah sai yace ai a cikin hudun nan akwai kuskure shi yasa ya jefar da raka'a da ya jefar da raka'a shine ya kawo wannan tafiya to kenan ka kai ya rage naka kai ma sai ka sake ka kawo ta biyar idan an gamsu da bayani sai ka kawo ta biyar kai ma sai ka yi kujera inda za a gyara ke in kuma mutumin da ya bi shi ne to already ya riga ya bi shi an gyara sai dai irin wannan dole a sai a yi takasan ban a tambayi ne ban ya yi cikakken bayani don saboda ne saboda a fahimci cewa ya gane sallan ko hukunce ta ko bai gane ba saboda gaba don akwai limamin da zai zai ce muku ai raka guda ɗaya na samu matsala ne ke sa na jefar to me ce matsala me ce matsala in ya kasa yin bayani bayanin da za a gamtu to shi kenan wato yana mana abin da ya gada dama kenan a cikin sallah to kaga ko ka bar ko ku canza liman ko kuma ku san yadda za ku yi da shi to wannan shi ne na'am wa idza zada al imamu sajdatan thalitha sabbih bihi wa la tasjud ma wa idza qama al imamu ila kamida idan liman ya miƙe zai raka'a ta biyar tabi man tayaqqana mujibaha wanda ya tabbatar da cewa tabiyan din nan ta hudu ne to ya bishi shi ga wani lokaci an ce wani ne ne liman wato kamar jin zamu yake ne akwai kuskuren da zai yi sai daga waɗansu sun bi saboda su suna ganin kamar daidai ne da ya tashi zai kawo ta biyar kawai sai wasu suka miƙe wasu kuma suka zauna Wannan suka zauna su suna ganin sallah ta cika ta biyar za a kawo wanda suka miƙe suna ganin liman ya fi gaskiya sallah ba ta kare ba yanzu ne zai kammala to shi ne aka ce in dai kana ganin yanzu ne zai kammala to fi shi suna zauna lafiya kai kuma da ka tabbatar tsari ne karka bi ka zauna au ka fi e ba zai sallama ba na? Mene? ai a can baya ga ya ambata mana shi yasa saboda kaga wanda suka yi ke su ba za su ce subhanallahi ba amma wanda suka zauna ai za su ce subhanallahi to sai ya ji dawowa ko kuma waɗancan da suka miƙe suna ganin shi ne akan daidai suka yi ta binsa a shakka fi ko yi shakka cikin sa to shi ma zai iya bi shin liman ƙari zai ko ba ƙari ba tunda kana shakka to bi shi ba ƙari zai yi ba wa jalasa man tayaqqana da'a, amma wanda ya tabbatar kai ne za a yi ya zauna bisa ya jira ma. to da karin bayani fa in jalasa al awwal wa kama thani batala salatu wanda yake ganin sallah ba ta cika ba za a cika sai yi bin liman sallah ta fashi wanda ya tabbatar kai za a yi a cikin sallah ƙari za a yi a cikin sallah sai ya ki zama kuma ya bige ban a bisa ƙarin sallah ta sallah ce. Me ya mana. Wa alaikum Magana Eh. eh nan bayan sallah da ma abin da ya kamata a wa abin abin da ya kamata dai bayan sallah su tambaye su masa bayani ko su tambaye shi menene dalili shi wanda suka zauna wanda suka bi shi kan za su da bakin magana su za su saurara ne su ga abin da za yi yawa amma idan ya zo ya ce musu ai dai ta faci ne ya sa na tashi ne mike shi ne aka ce su ma sai su tashi su mike su cika sallar su sun suka cika kuma sai su yi su gida mun yi bayani su tambaya eh saboda haka akwai muhimmancin a tambaya to da ma inda za su yi magana yanzu za mu shiga inda za su yi magana cikin sallan ba a yi sallama ba da aka ruta liman ya zo wasu sun bi shi wasu sun gidin sa sai ce kai jama'a me ake ciki ne ka eh to kaga <laughs> wannan ya ya halatta a yi haka ya eh, sai ya tambaya to wani duk maganganun da za su yi a nan an ba su dama su yi wannan magana saboda a gyara sallan wannan duka ana so a gwada mana cewa Allah Ta baraka ta'ala ya mana sassauci ne ba ta kuma ba. ko ta halin ta ta baya da za ya gyara akwai inda aka je kan za a ce maka sallah ta ba ka aiki kawai amma akwai ko da an yi dagule dagulen da za a yi za a ce maka in kai ya ko ba ya shi ke nan sallah ta ba sai dai in kai ka bai nasu ba saboda ne ya kuka taɓa irin wannan sallah ba sai ka ji kai ka bai nasu ba saboda kan ka bai nasu ba sai ka sake shi nan amma dai in dai hukunci ne? ga yadda malamin kai bayani wa idza sallama al-imam qabla kamal as-salah idan liman ya sallama kafin cikin sallah babba abi liman kalba wanda suke bayan sa sai su yi masa tasbihi fa yan saddaqahu idan ya cika ya gaggata su kammala salatahu sai ya cika sallah wa ba da salami ya sujada bayan sallama don ya tare da ba sai ya tambaya wa yi shakka sai kabari shi idan yi shakka cikin tasbihin da aka masa ala adalai sai ya tambayi adalai guda biyu ya za a ke samun wanda suke ta bayan liman din nan suka zanke wato dattawa ne ba masu rikicewa ba liyani ni minkum ulul ahlami wal nuha kuma alladhina yalunahum kuma alladhina yalunahum a samu wadanda yake ana jefa tambaya za su ce eh kaza ne amma yanzu ana jefa tambaya ke haruna menene ya fice wallahi ni ma ban sani ba malam to da ga tunda ba waiwayawa za a yi ba sai ki to waya kusa da kai misali in kuma na riga na yi sallama sai in juya in ce to malam ibrahim yaya ya ce wallahi ni da mun ba shi ma na shigo sallah to ga kaji ana so mai da zai yi ya ba bayan shiri ma yi ko sallah to kaga za a ji sai ke da zani yake Allah ya kyauta da يضعك الرجلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين Ta فعلى عدلين sai tambayi adalai guda biyu wajen lahum al-kalamu fi dhalik ya halatta su yi magana a wannan guri wa in ya yakana kamala idan ya tabbatar cewa ki sallah ta cika duk bayanin da aka masa bai gamsu ba to amila ala yaqini sai ya aiki da yaqini kuma babu ne wa taraka al-adlayn illa an yakthura Allah ya bar adalan guda biyu duk kuma ana iya samun wahani tare da su sai dai idan mutane suna da yawa a bayansa da adalai guda biyu ko mutane guda biyu tambayar su suka ce eh lalle akwai matsala cikin sallah ba ta cika ba sai ce ni ina ganin sallah ta cika sai suka ce sallah ba ta cika ba sai wani a can yake lalle ba ta cika ba sai wani ma yake lalle ba ta cika ba to sun yawa liman sai ya zanna ya yanki naku tun da mun dalilin da ya tsaya ya zama liman saboda masu jin sallah idan da ba abu masu jin sallah to da ma mu ne shi ma ko mun fare ne illa ya tsara na su kalfahu fa ya turka ya kina ko ya riya to sai ya bar maganar sa sai ya dauki ku. idan rage ne aka yi to sai a ta abin da aka yi a yi kafiya idan kari ne aka yi sai a yi sujudan ba'diya shi kenan sallah ta riga ta gyaru wannan shi ne karshen wannan littafi na ahadin wa rabi'a ilai amma bihamdillahi wa husni aunihi salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam alaihi idan wasu malamai suna ganin kamar mai ahalari bai zama rubuta littafin ba bai gama rubuta littafin sa littafin sa sai ya tsaya amma dai abin da ya same mu kenan tunda yana da wani littafin bayan wannan da ta nan gaba muka zo insha Allah wani littafin kuma za mu koma tambayoyi guda biyu fitar zan amsa a to ai ban baka dama wata kuna mun zama uku kenan ina ganin kai ta riga daga hannu ne ko oke je riga daga hannu to ku a fara da dama bismillah Eh. Ya نعم hmm. hmm. hmm. ya samu raka a guda da samu komai zo saboda haka ba yi ba in ya cika sallar sa lokacin da ya sallama ba zai yi su gida ba ba zai yi su gida ba na'am eh wanda ya masa magana din yi kuskure domin saboda me saboda ba zai yi kamliya ko ba badiya tare da liman ba sai idan ya samu raka guda tare da shi tunda bai samu raka guda tare da shi ba to ba zai yi kamliya ko ba zai badiya ba ba ruwanka lokacin da ya miƙe da tamkar mai sama shi kadan ba na'am eh to da sun koma eh da sun koma cikin ahalari da za su samu bayani shi wanda ya ce maka ya ga yayi kuskure din da kuma sai ya faɗi littafi tun da ilimin jeji ne yana yin yawa yana da wani littafi wanda yake da dalili sai ya kawo a nan ya ke samun tsara wa juna sani wannan ne littafi ya ce kaza wannan ya ce kaza sai ka halarta sai ka ga wanne ne hujjojin da suka fi karfi amma dai duk wanda bai samu rasa ko ɗaya ba tare da liman to ba zai sujada kabliya ko ba ya ba zuwa amma shi bismillah na wanne wa a wanda yake fi da ceto ko da addini eh wai wannan ya zama tsohon karatu ke tana nufin karatun da muka yi tun a watan daya watan januwari na wannan kika abin da ake nufi shine mutumin da zai maka taimako kuma ya zauna ba ciki ta san ana buga misali abu mafi sauki shine na zo na zauna kai kaji wajen gwamnati ka nemi kwangila sun ba ku kwangila da suka ba ku kwangila sai kuɗi ya magane ka zama aiki su ya magane Ko kuma kana da haƙƙi a wajen wani ka masa aiki sai haƙƙin sai magane ni ina tare da shi ko kuma ne yiwa yana da mutunci na idan na yi magana zai ba da wannan sai na je na yi magana sai ya baka haƙƙinka ka ya baka haƙƙinka shi kenan sai sai nake maka to shi kenan tun da na je na yi magana da ban yi magana ba da ba ba da wannan kuɗi baka kawo ni kamar yadda wadansu suke yi wasu manyan banza suke yi sai suke a yi yarjejeniya nawa ne kudin ka a wajen wani ko a wajen gwamnati kudi na miliyar biyar ne to za ka ba ni ten percent ni zan yi magana a biya ka kudin ka to wannan ten percent din nan da ya ci haram wannan shi ne ci da ceto in za ka taimaki mutum ka taimaki mutum in ba za ka taimake shi ba to tun farko za ka kawo abin da zai aiki yi aikin amma duk wannan taimako ka ce za ka ka wani abu shi da ci da taimako ta ce to na biyu ce da addini shi da wani zai zai ce to shi ke nan ga islamiyya nan ni na ku zan gina za a gina islamiyya duniya da mutane su yi menene kaza kaza a shi shi zaman islamiyya yana so ya mallaka ne aka zo aka tara kuɗi aka tara kamar naira miliyan daya shi ke nan ya zo ya zare duk hankali sai da to tun da shine ya kawo fikira dai shine yake a gina wannan islamiyya shine shugaban islamiyya shine kaza bari ya dubu dari a yi aiki da dubu dari tara wannan ya ci da addini to saboda mai mutanen da ya kira su ya zo ya ce to ga islamiyya su fa sun ɗauki taimako sun bayan saboda menene yawa saboda Allah saboda a gina ƴaƴan mutane su da suna karatu ba wai don saboda shi wancan din ya gina kansa ba haka ne ya je ya nemi sai ya fito fili ya fito wannan islamiyya zan nemi kuɗi ne da islamiyya private ne kamar makarantar boko saboda haka ina nema a taimake shi ba a taimake addini ba to ranar haka a taimake ni idan aka bani miliyan ɗaya sai na cinye ban gina ba ina da laifi saboda damar tun farko bai nace a taimake ni da ya daman tauriya na yi gida na babu shinkafa ba abin da da dai sai ce a taimake ni amma sai na tura maganar islamiyya sai aka taimake ni to wannan kaga ni aka taimaka sai shi ne kudi na to amma abin da ya kasance za ka zo kai amfani da shi na al'umma ne ko wani abu makamancin wannan sannan kace wannan babban laifi ne ko ka zo ka fara gina masallaci ko za a gina masallaci yana ta neman taimako kuɗi yana ta fata yake tafiya to ka zama shi da shi da asiri yasa kullum ne nake bayanin cewa duk masu islamiyoyi saboda ni ina shakka ina kokonto dangane da al'amuru gaba daya idan mutum zai yi abu ya bari na community in zai yi nasa ya ce zai yi private nasa kamar yadda ake buɗe makarantun boko sai a ce makarantun boko ne da addini kaga kowa ya san cewa ne ya biya kuɗi shi wanda ya kama makarantar yana da karfin da lokacin da ya zo ya kira lantin ɗinsa ko ya kira neman taimako ko yana neman a taimaka masa ne don ya inganta jarinsa amma yanzu mu da muke masallaci ko muke wannan abin da misali a ce islamiyya ko menene yanzu mu zo mu kira mutane bayan mun tara kuɗi kuma ni ne su ji kaza na ibi ne su ji kaza malama ne su kaza wane ne su ji kaza mun ci mun ci haramun. Duk saboda ba mu aka tara. an tara ne domin a yi aikin ina ba ta gani wa ma da kamar misali a ce ina koyarwa ne a wajen ko ne ya tafi to hajji na ya makale su management na makaranta ko kwamitin PTA da suka zauna su suka ce gaskiya a cikin kudin nan wanda suke bin bashin albashin da ake biya ka ba ka za a biya su wannan babu ne ba wanda abin da ake gudu shi ne son zuciya kuma kan zuciyar na yana fitowa fili dalilin da ya sa kullum muke rigima da wasu mutane kenan wallahi ni yana goyon bayan cewa malamai su nemi aikin yi kan su zai suna cewa cewa mutum ya nemi aikin yi ya nemi abin da zai tsare mutuncin ko koyarwa a firamare nan za ka samu abin da yake abin da ka koyarwa a firamare ko a islamiyoyi sun nan amma yanzu kai kana ganin ka zawo ba za ka shiga aiki ba sannan kuma ka gaya mutane suna tarawa da aikin addini kana cinyewa Ka ba zai yi ba wannan shi ne ci da ceto ko kuma ci da addini in za ka fito fili ka fito fili to jama'a gaskiya ba gari yayi zafi ku bar ganin yawan rafin wanda nake yi nan wallahi zai kunce muke ni in ba aka ba wata rana kuna ji kuna gani sallan ba za ka gyaru ba kuma ran ku zai taɓa ta ga mai buhun shinkafa zai kawo kare kuma zun gara ka fito fili amma sai ka samu wasu da dama daga cikin wanda suke ci da addini sai suna yi da wayo za ka fito dai kawai sai dai kuma wani lokaci wajen fitowa fili kullum kana roƙo yana zubar da mutunci don annabi ya haɗu yawa yana zubar da mutunci amma sai amrin la budda min ka ce ya halatta ka je ka tambayi shugaba ko ka tambayi abin nan sai amrin da su jami'in ka zo za ka yi auren yarka ko kuma kudin magani ko wani abu makamancin wannan wannan ka zo ka yi bayani dalla dalla to shi yasa man aka fahimta irin wanda suke tare waje guda a ce wani ya samu matsala sai zo yi bayani ana iya zuwa masallaci a zuwa yi bayani ma ga dan da shi ba kuma amma muna tare da shi to Allah a taimaka masa kaga ba shi ne ma zai yi zai yi wannan jawabi ba domin saboda ne saboda kare mutuncin sa ya ce to wani bawan Allah in kuma an ga fadin sunan ka yana da muhimmanci zai yi yanzu kamar misalin a ce a sallar musulma ne mutumin kanzuwa ne sallah asuba zai wahala a cikin ko wani bako daga can nesa duk mutanen anguwa ne saboda haka kana iya tashi ka ce ba ne ba yana cikin abu kaza ya kamata a taimaka maka jama'a zuwa ba ka. ka kaza sai a yi ga an fito fili kenan sun yi abu amma a tara abu don addini sannan kuma masu addini kuwa shi ne ce da addini kuma sannan ga yauda ba za a bi yana da kuma na'am eh eh sai ya yi fati a yanzu za yi ruku yana shiga sai yi ruku amma da sun samu ne yana iya dan dauko wata karawa abin na wani karatu haka ne don saboda ya dauka mana zuwa don wadansu za su ga tun da ya yi fati a yayin sura to me kamata a yi a yi ruku sai suka ji dan jinkiri kaga kowa zai danji wani abu ya dan faru to in yi ji muryar wani ya san cewa an samu abu nan ne kaga da zaran ya yi kabbara an gane da bambancin muryarsa da na liman mutane za su bi shi ba tare da su ba ya sa wani lokaci ake son an karatu amma ko da da yi ba tun da an yi fatiha hanyi tura sura me ya rage shi na yi rufu saboda da kawai sai a yi to wannan littafi mun kammala shi insha Allah ta'ala littafin da za mu shiga na gaba shi ne kamar yadda na faɗa littafin ashmawi ko kuma kurkubi eh, ashmawi ko to littafin ashmawi ina da tun da shi ne mafi yawa ake jin abin da shafa za mu shiga littafin wuya ma sai bayan sallah da sati biyu in Allah ya yarda idan ina nan ban mu makaranta ba in kuma na koma makaranta ke ne to haka za mu yi lokacin da nake nan sai mu yi karatu da yanzu mun karanta kusan wata da muka yi daga januwari zuwa julai kusan wata da ko bakwai domin amma a tsakanin akwai lokacin da dana eh na ka tattara za a mun samu darussa guda nawa guda ishirin da tara ne amma kai a wajen a talatin ne eh, a wajen da talatin ne a mai